hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda kuma shi ya daidai da nawa 20 da nawa 22 ga watan tara miladiya ta 2007 a tafsirin surat yunus inda muka tsaya akan aya ta 24 mun fara tafsirin ta amma ba mu kare shi ba malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات واختلط به نبات الأرض ce inna ma matsalul hayatid duniya kadai misalin wannan rayuwa ta duniya kama in anzallahu kamar misalin ruwa ne da muka saukar da shi minas sama'i daga girgije fahtalata bihi nabatul ard wanda tsirrai da suke fitowa daga ƙasa suka cakudu da shi mimma ya nasu wal an'am daga abin da mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har lokacin da ƙasa ta ɗauki ƙawarta wa zayyana ta yi ado ta yi kyau wa zanna ahluha ma'abotanta suka tabbatar annahum qadiruna alaiha su masu iko ne akan su ci amfaninta ataha amruna sai al'amarinmu ya zo mata lailan au naharan dare ko da rana faj'alnaha hasidan sai muka sanya ta a girbe ka allam tagna bil ams kamar ba a taɓa yin ta ajiya ba kazalika nufassilul ayati haka nan muke bayanin ayoyi daki daki li qaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke suna yin tunani Allah madaukakin sarki yana ƙarin bayani da fayyacewa game da waccan magana da ya faɗa ta cewa قل إنما بغيكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون da Allah ya ce ya ku mutane ku sani zalincin ku a kanku zai kare mata alhayatun duniya kuna jin daɗi ne wani jin daɗi na duniya kawai sannan zuwa gare mu makomar ku take sa'ilin nan za mu ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa to wannan jin daɗi na duniya shine Allah maɗaukakin sarki yake ba da surarsa yake ba da misalinsa a cikin wannan aya yake kwatanta shi da ruwan da ya sauka a wata gona tsirrai suka fito suka yi kyau suka yi kore shar abincin da mutane da dabbobi suke ci suka fito daga wannan ƙasa kuma suka yi kyau waɗanda suke da mallakar wannan gona ko waɗannan gonaki suka sakankance suka samu yaƙinin cewa za su ci moriyar wannan amfanin gonar suna cikin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko al'amarinsa ya aiko iska ko ya aiko wani bala'i na fari ko kuma na abin nan wa suke da suna na fari wanda za su suka cinye dukkan wannan amfanin gonar suka halaka wannan amfanin gonar ta tawaye gari kamar ba a taɓa yin shuka a gurin ba Allah ya ce to haka duniya take wajen saurin gushewarta ana ganin ta kamar wani abu wanda mutum zai yi ta haba-haba da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ko dai abin da Allah ya ba shi ya karɓe ko kuma shi a gaba babu shi ya tafi ya bar abin da ya tara to annabi sallallahu ta'ala duniyar matsayinta a gurin Allah ya kai matsayin fiffiken sauro to da kafiri ba zai samu makwarwa ta ruwa ɗaya ba imamu ahmad ya rawaito hadisi daga abu hurairata manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fito sai ya ga wasu mutane suna jan wata mushen akuya sai yake cewa a tarauna hadhihi hayyinatan ala ahli yace kuna kuna ganin wannan dabba wulakantacciya ce a gurin masu ita tunda har suka jawo ta suna za su kai ta bola ta mutu to shine sai sahabbai suka ce na'am ya rasulullah ai ba ta da kima a gurin masu ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahli ce to duniya a gurin Allah ta fi wulaƙantuwa sama da wannan dabbar a gurin masu janta din nan imamu tirmizi ya rawaito hadisi sahihi daga anas ya ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi وفرق عليه شمله ولم تأته الدنيا إلا ما قدر له منذ صلى الله عليه وسلم يتشدو tunaninsa تناننسا دنيا wanda baya tunanin komai a ransa sai lahira to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wadata a zuciyarsa ya kuma haɗa masa danginsa kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙasa to duk wanda babu babu tunanin duniya wato bai a kan duniya ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wadatar zuciya sannan kuma ya haɗa masa kan gidansa da danginsa da 'yan uwansa kaga ana zaman lafiya babu kutuntunu babu tashe-tashen hankula babu hassada babu ƙiƙi juna sannan kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙasa tana neman shi mazala ce wanda kuma duniyar ce tunaninsa ita ce fafutukarsa to sai Allah ya sanya masa talaucinsa a gaban gidansa wato duk yadda ya samu duniyar sai ya dinga gano talauci kuma samun saka duniya ba zai sa ya samu nutsuwar zuciya ba a kullum tsoron talauci yake saboda haka sai ka ga baya ci daga abin da ya samu baya sha daga abin da ya samu baya alheri daga abin da ya samu yana ga idan ya kashe ya ci ya ciyar da iyalansa mai daɗi ya sa musu ya ba su sutura mai kyau ko ya taimaka wa ‘yan uwansa ko ya taimaka wa makotansa ko mutanen garinsa ko ya taimaka wa addininsa yana ganin idan ya yi haka zai talauci Allah ya jefa masa tsoron talauci a zuciya saboda haka ya mai da dukiyar tamkar abin bautarsa da ita yake kwana a zuci da ita yake tashi ya kai ta ya taskake duk inda ake taskake dukiya a bankuna na ciki da na waje amma baya iya bacci sai ya sha kwaya kuma tunani yake yi wannan dukiya a kowane lokaci ana iya far mata a raba shi da ita saboda haka gashi ya taskake ta a inda ake taskake dukiya a samu nutsuwa shi ya kasa samun nutsuwar kaga wannan tsoron da yake yi wa ita wannan dukiya ta salwanta kusan shi ne irin tsoron da ya kamata a yi wa Allah yake yi wa dukiyar ya zama bawanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul ta'isa wa takas fa idza wanda ya zama bawan kudi bawan dukiya bawan naira bawan dala ce ya halaka malamai suka ce wannan siga ce ta khabar amma ma'anarta insha ma'ana addu'a manzo Allah yake masa Allah ya halakar wannan mutum ta'isa wa Allah ya halakar shi ya ciyar da shi baya ko kaya ya taka kada Allah ya ba shi damar cire ta saboda ya mai da dukiya ita ce abin bautarsa annabi ya ce wa farraka alaihi shabda sannan Allah ya raba masa ya rarraba kan gidansa ka ga gashi nan ba a zaman lafiya fitintunu kullum kiyayya kullum ‘ya'yansa tunani suke ya mutu su gaji dukiyar wani ma su yi tafa hanyoyin da za su bi su ga sun raba shi da ransa akwai a 1984 wani shahararren mai kudi a kano ya fito a ctv yake cewa ina ƙalubalantar kalubalantar masu kudin kano duk wanda ya ji yake jin cewa ɗansa akwai 'ya'yansa akwai soyayya ta uba da 'ya'ya tsakaninsa da su ba sa masa tunanin shari ya fito ya yi magana shi ma mai kuɗi ya ce ya fito ya yi magana to saboda dukiyar ba a gudanar da ita inda Allah ya ce a gudanar da ita ba a yi aikin Allah da ita ba sai Allah ya rarraba kan gidan ‘ya'yan nashi ba sansa suke yi kullum tunani suke ya zai kauce ya tsare musu gaba ya zama musu cikas annabi ya ce walam ta'tihi dunya illa ma qaddara la kuma duk yadda zai kai ga faɗi tashi da shigi da fici ba fa zai samu duniyar nan ba face iya gwargwadon abin da aka yi za a bashi abin da Allah ya rubuta shi zai samu haka nan ibnu hibban ya fitar da hadisi shi da tsabarani a cikin al-mu'jam al-kabir daga ubay ibn ka'ab yace manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna mat'am ibn adam qad duriba lid-dunya mathalan fanzur ma yakhruju min ibn adam wa in qazzahahu wa mallahahu qad alima ila ma yasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abincin da ɗan adam yake ci Allah ya sanya shi ya zama misali ga ɗan adam misali ga wannan duniya ɗin ya ce abincin da kake ci duk yadda ka gyara shi ka sa masa kayan ƙamshi ka sa masa gishiri ka sa masa mai ya yi daɗi to ka duba ya yake komawa da ƙarshe bayan ka ci shi ya zai zama ce to haka duniya take falyanzur qad alima ila ma yasir ya duba zai ga yadda abincin zai koma haka nan imamu muslim ya fitar da hadisi daga mustaurid ibn shaddad yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mad duniya fil akhir illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamni falyanzur bima yarji ce misalin duniyar nan idan aka kwatanta ta da lahira misalin ta kamar misalin ɗayan ku ya ɗauki ɗan yatsansa ya tsoma a cikin teku ya ɗago ɗan yatsan ya gami da me zai ɗago iya abinda wannan duniya ta kunsa kenan duk abin da za ka samu bai wuce nitsa hannunka cikin teku ka ɗago ba abinda da ya ɗan fara jikin hannun nan naka ɗan yatsan nan naka shine rabanka saboda haka duniya ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna cewa bai kamata musulmi ya ɗauka nan ce matabbata ba ya miƙe ƙafa ya shantake ya yi ta abin da ya ga dama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa a duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir mu'mini a nan duniya ce yake a kurkuku yake kafiri shine yake jin sa aljanna wata rana hafiz ibnu hajar al-asqalani mawallafin littafin bulugul maram mutumin alkahira ne mutumin masar ne wanda asalin iyayensa daga asqalan asqalan yanzu tana cikin Kasar da ake kiranta isra'ila cikin cikin garuruwan sham ne a da kafin a yanka a bawa isra'ila yahudawa su kafa kasarsu ta kama karya ta kaka gida to asalin iyayensa daga askalan suke amma shi haifaffen mutumin haifaffen alkahirar a nan ya rayu kuma ya tashi cikin wadata ya tashi cikin wadata mutum ne mawadaci kuma ga ilimi Allah ya haɗa masa duka biyu wanda ya yi aiki da ilinsa ya gudanar da dukiyarsa inda ya kamata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa huwa bi a'lal manazil a gurin Allah yana yana wato mataki ko masauki mafi ɗaukaka to wata rana ya fito cikin alama ta wadata ta hali akan keken dokinsa wanda a wancan lokaci kamar manya-manyan motocin da 'yan ajin tubarkalla suke hawa a to ya taho cikin wannan wannan keken doki sai wani bai hudu talaka fitik wanda yake ƙozuwa cikin wahala sai ya tare shi ya ce da shi tsaya ya tsaya ya ce annabinku yana cewa duniya kurkukun mumini ce aljannar kafir yanzu ni da kai waye aljanna waye a kai ga ka kana ta fantamawa ni kuma gani cikin wahala sai Ibn hajar ya ce kafiri kai ne baka gane abin ba ai shi mumini duk irin abin da zai samu a nan duniya in ya kwatanta shi da irin tanadin da ubangiji ya aje masa a lahira فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أبن نند ألا يأجي موسى الاهرة idan ya kwatanta shi da irin abin da yake samu anan sai ga abin da yake kai kuma duk irin wahalar da kake ciki anan in ka kwatanta da wacce za ta take jiran ka to kai anan a aljanna kake saboda haka mumini ya ɗauki duniya kurkuku ce ba guri ne da zai miƙe kafa ba ba guri ne da zai shantake ba duk irin wadatar da Allah ya bashi ya ɗauka jarraba shi Allah yake yi jarraba shi Allah yake ya ga cewa zai yi biyayya ko zai kafirce liyabluwa ni a ashkuru am akfur zan yi godiya ko zan kafirce ya ɗauka haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi to wannan ita ce duniya karkashin irin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai malamai suke magana akan abin da ake kira zuhudu zuhudu shine gudun duniya az-zuhudu fi duniya ba az-zuhudu an duniya ba kana da duniyar a hannunka kuma baka ɗauke ta a bakin komai ba wannan shine ake kira zuhud wanda Allah ya bashi abin ya bashi duniyar amma bai sa ta a zuciyarsa ba ya bar ta a hannunsa bai sa ta a zuciya ba to wannan shine mai zuhudu zuhudu ba shine a ƙi dukiya ba ba shine ka ƙi nema ba ba shine idan an samu wato a yi watsi da shi ba ko a ce gashi ka ce baka so ba shine zuhudu ba Allah maɗaukakin sarki ya kira dukiya da sunan falala ya kira ta da sunan alkhairi ce wala yahsaban wala Ladina alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khaira da kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su suke rowa da abin da Allah ya ba su sai ya ce min min fadlihi kaga ashe dukiya falala ce Allah ya kira dukiya alkhairi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim wa innahu li hubbil khairi la shadid shi kaga dukiya alkhairi ce alkhairi ce ba a ba a kiranta sharri ita a kashin kanta ba ka ce mata sharri sai a sai a yadda mutum ya sarrafa ta anan sharrin yake ba wai samun ta ne sharri ba Allah ya kirawo ta rahama ya kirawo ta rahama rahama ba za ta zama abin gudu ba abin gujewa ba qul law kuntum tamlikuna rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura da a ce ku kuke rike da taskokin rahamar ubangiji na da kun rike ba za ku ciyar ba ba za ku bayar ba wace rahama ubangiji ke magana ta dukiya la amsaktum khashyatal infaq yace dan adam mutum ne mai rowa mai yawan rowa to kaga Allah ya kirawo wata rahama sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har kullun yakan nemi tsari ya ce ɗan adam mutum ne mai rowa mai yawan rowa kaga Allah ya kirawo ta sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har kullum yakan nemi tsari da talauci yakan nemi Allah ya tsare shi da talauci yakan nemi Allah ya tsare shi da nauyin bashi ko da wulaƙancin bashi bashi baya da baibaye mutum sai idan baya da shi idan yana da shi yaushe ma zai ci bashi har bashin ya zo ya dame shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ya bashi wadata Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi dukiya a hannun mutumin kwarai dukiya ta halal a hannun mutumin kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta halal a hannun mutumin kirki dukiyar halal a hannun mutumin kirki abin yabo ne ba abin zuka ba ne ba abin zargi ba ne sannan kuma alkur'ani cike yake da bayanin irin wasu ayyuka wanda babu waɗanda za su iya yin shi sai masu dukiya su kamar ciyarwa da allah yake cewa a ciyar a ciyar da dukiya waye zai yi wannan alladhina yunfiquna amwalahum waye zai iya dukiya ya ta ciyarwa dare da rana sai da ita kai da da za ka abin da kaga a ce ka ciyar dare da rana ba wa dare da rana kuma wa kaga alama ce cewa wannan falala ce ta waɗanda Allah ya ba su Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladhina yatluna innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur Allah madaukakin sarki ce cewa waɗanda suke bin littafin Allah sau da kafa su karanta shi su aiki da shi suka tsayar da sallah suka ciyar daga abin da muka azarta su dare da rana sirran wa alaniyatan a boye ko a sarari yarjuna tijaratan Lantabur suna fatan samun lada na wani kasuwanci wanda baya baya ba a asara a cikin sa Allah ce to Allah sai ya cika musu ladan su sannan ya ƙara masa kuma daga su lalle Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سنة من منزو صلى الله تعالى عليه وسلم يا إما إيه مغنى أكن تسبيه أكن أبن فلا لا تشير دوكيا وأن sahabbai wanda Allah بباس ba su wadata ba يا رسول الله ya رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور yusalluna كما nusalli wa كما kama ما masu wadata masu akwai masu hannu da shuni sun kwashe ladan sun tafi da shi mun yi sallah sun yi sallah mun yi azumi sun sannan kuma suna ciyar da duke su inda ba ma iya ciyarwa mu ba mu da ita suna fita su tafi hajji ba mu da guzurin hajji suna zuwa umara ba mu da wannan manzo Allah ya koyar da su tasbihi ya ce su je su masu kudin suka ji labari ai ga wani tasbihi mai falala su ma suka shiga layi talakawan nan suka dawo suka ƙara gaya wa manzo Allah fa ga halin da ake ciki masu kuɗin da ba su gale ba manzo Allah ya ce to ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake ba mu wanda shi saboda haka shi lafazin talauci domin wasu sun ɗauki lafazin talauci sun daidaita shi da zuhudu in an ce zuhudu ana nufin talauci don haka mutum in yana cikin talauci sai ce shi dan zuhudu ran da ya samu kuma sai ga shi kenan ya haye gada saboda baya da shi sai zama dan zuhudu to ba wannan ne zuhudu ba talauci abin da yake nufi shine baka da abin da zaka ci baka da abin da zai rike ka shine talauci kishiyar wadata haka al'kur'ani da sunna suka nuna alfaqru abin da yake nufi kenan للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين talauci yana nufin waɗanda ba su da shi don haka ba wai ana nufin wanda ya kama hanyar Allah shine fakiri ba ko kuma wanda yake talaka shine mutumin kwarai wanda ba ya da shi shi kuma wanda yake da shi shi kuma ba mutumin kirki ba akwai matsalar da malamai suka suna cece ce a kanta ana ta ja'inta wa ya fi falala a gurin Allah wa ya fi ɗaukaka da daraja a gurin Allah Faƙiri ko kuma mai wadata alghaniyu amil faqir ko ahlul afdalu alghina amil faqr wanne yafi kamata da sufaye suka karkata akan cewa talauci shi yafi in ka duba littafin ya ulumuddin na gazali babu ya guda ka cokam a kan falalar talauci kan ya kamata mutum ya yarda shi ya rayu a talaka in ma duniya ta zo masa ya fita a guje kada ya ya karbe ta babu ya yi ka cokam wanda ya cika shi da wasu hadisai marasa marasa marasa tushe marasa inganci kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bilal mutu faƙiran wala ta mut ganiyan wai ka mutu talaka kada ka yadda ka mutu mai kuɗi <laughs> da wani hadisi shi kuma la an talqa Allah wa anta faqir khairun laka min an talqahu wa anta gani wai ka sadu da Allah kana talaka ya fi ka sadu da shi kana mai wadata waɗannan duk hadisai ne da malaman hadisi suka ce ba su da kyau don aka duba takririn iraqi da yawa ihya ulumuddin duk yayi magana akan wannan cewa hadisai ne ibara gurbi shi gazali yana da matsala dangane da hadisai shi da kansa yake cewa bi da'ati fil hadithi musjad ce kadara ta ba ni da kadara a cikin harkar hadisi ba haka yana da kwashe kwashe irin wannan in kana karantawa duk inda kaga ya ce manzo Allah ya ce to gaban ka ya faɗi sai ka tabbatar da cewa ya faɗa din sannan ka rufe to saboda haka wannan matsala ce da suke ta ja in ja a kanta waye menene yafi ga mutum ya rayu cikin wadata ko ya rayu cikin talauci kuma suna kokarin su hada ta da zuhudu da cewa wannan talauci din shine zuhudu to shine malamai kuma ibnu taymiya da waninsa irin su ibnu daqiq irin su ibnu jauzi suke bayanin cewa shi talauci da ita wadata a kankin kansu ba wasu sufofi ba ne da za a rataya musu yabo ko suka a ce wannan talaka ne saboda ka mutumin kirki wannan mai wadata ne saboda ka ba mutumin kirki ba ta shi talaucin da wadata din a kankin kansu ba sa ɗauke da sifa ta yabo ko kuma suka abinda yake bijirowa bayan talaucin ko bayan wadatar abinda wannan talaucin ya haifar wa mutum ko kuma wannan wadata ta haifar wa mutum shi ne ke sanya wa mutum ya zama abin yabo ko abin suka saboda haka idan Allah ya ba wa mutum ya sanya mutum talaka ne ba ya da shi amma ya haƙuri ya jure ya mai da al'amari shiga Allah ya yi ikhlas ya girma umarnin ubangiji kaga babu shakka wannan talaucin nashi bai jashi zuwa ga abin nan kuma wannan haƙurin da ya yi Allah maɗaukakin sarki zai cika masa ladansa akan wani wanda Allah ya bashi dukiya ya gode wa Allah sannan ya tsaya ya yi aiki da wannan dukiya inda ya dace ya taimaka ma waɗanda ya kamata ya taimaka wannan dukiyar ba ta sa masa girman kai ba wannan dukiyar ba ta kan ba ta yi kane kane a cikin zuciyarsa ba wannan dukiyar ba ta wuce tafin hannunsa ba to wannan babu shakka shi ma abin yabo ne kuma yana da lada a cikin ayyukan da zai yi da dukiyarsa na alkhairi saboda haka suke cewa abu ne da ba zai ɓoyi ba ga duk wani da Allah ya bashi hankali ya san cewa talakan da yake mai wadatar zuci wanda baya korafi baya raki ya fi wanda Allah ya bashi wadata kuma ya zama marowaci ya fi wanda Allah ya bashi wadata sannan kuma yake da wato eh, juhudi yake inkarin falala Allah da ya masa kamar yadda mawadacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba bashi wadata sannan kuma ya sanya shi mai godiya ne ga Allah babu shakka ya fi falala ya fi ɗaukaka a kan talakan da yake ga talauci sannan kuma ga raki ko kuma talakan da yake ga talauci sannan kuma ga girman kai shi yasa ita dukiya a karan kanta ba wani abu bane da za a kyamace ta ko a kita sai idan ta kasance ta zama ma mutum shamaki ta hada shi da'a ga ubangiji ta shagalar masa ta shagalar da zuciyarsa to wannan ma talauci yana yana yana zama wa mutum haka shi kansa talaucin idan yayi tsanani yana hana mutum biyayya ga Allah yana hana mutum da'a ga ubangiji to kowanne daga cikinsu ya iya zama matsala kowanne daga cikinsu kuma ya iya zama dalili da zai sa mutum ya samu gwaggwaban lada a gurin ubangiji saboda haka a cikin alkur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sahihiya babu inda zaka ga an fifita wani an ɗaukaka lamarinsa saboda kawai kasancewarsa talaka ne ko an ɗaukaka lamarinsa an fifita shi saboda kasancewarsa mai wadata kamar yadda babu inda aka fifita wani saboda kawai yana da lafiya aka kaskanta wani don yana rashin lafiya ko mutum da yake mazaunin gida ko mutumin da yake matafi waɗannan abubuwa ne da suke bishiro wa ɗan adam ba lalle ne shi zai tsaba wa kansa ba Allah ya ɗoro masa rashin lafiya ko ya bashi lafiya ba shi ne yake yanka wa kansa ya bashi wannan ba saboda haka ana fifita mutum ne saboda ayyukansa na sarari masu kyau ko ayyukansa na baɗini masu kyau kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a rayuwarsa bai taɓa bambancewa ba tsakanin mutumin da Allah ya bashi wadata da mutumin da Allah ya bai bashi wadata ba a ce ya fifita wannan saboda talaka ne ko ya fifita wannan saboda mai kuɗi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaita su a mazauni kowanne ya riga zuwa shikenan shi yake shine a hako da wannan gurin zama din cewa wannan mai kuɗi ne don haka shi zai ta zama a wannan guri ko ko a'a wannan talaka ne don haka shi zai ta zama a gurin annabi bai yi wannan ba haka nan a sahun sallah bai fifita wani saboda wadatarsa ba ko ya fifita wani saboda talaucinsa wannan magana ce da ibnu hajar ya hikaito ta a cikin fathul bari daga ibnu jauzi da ibnu daqiq it biyu daga cikin manya-manyan malamai na musulmi saboda haka hada zuhudu da talauci ba karamin kuskure ba ne domin wasu sun yi tsammanin shi talauci shi ke sa mutum ya zama mutumin kirki shi ke sa mutum ya zama a mai tawalu'u shi ke sa mutum ya zama mai da'a ga ubangiji shi kuma wadata ita kuma wadata ita ke sa mutum ya zama mai kangarewa ita take sa mutum ya zama mai mara da'a ga ubangiji ya zama mai girman kai duk da cewa kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa mazinna ce ta yiwu saboda talauci din a same shi mai kaskantar da kai mara girman kai saboda talauci din wannan zai yiwu ko wani kuma a same shi saboda wadata din wannan wadata ta sa masa girman kai inda ya la an arrahu sagna wannan duk zai iya faruwa to amma ba ko da yaushe bane kuma za a ce duk sanda aka samu talauci za a samu biyar Allah a tare da talaka din ko a ce sanda aka samu wadata za a samu kan garewa tare da mai wadata wannan ba haka bane duk da cewa a cikin talakawa aka fi samun masu masu zuhudin an fi kuma samun marasa zuhudin a cikin masu kuɗi su fi yawa amma wannan ba shi yake nuna cewa ita ce ka'idar ba talaucin shi ne ka'ida wannan ba haka bane shi yasa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi bayanin narko ga talaka da yake girman kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa salasatu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane guda uku Allah ba zai kula su bara na gobe kiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai tsanani manzo sallallahu alaihi wasallam yace shaykhun zanin wa malikun kadhab wa a'ilun mustakbir to tsohon da yake mazinaci da mai mulki mai sarauta kuma makaryaci da talaka kuma mai girman kai wato duk in kula waɗannan abubuwa suna da sifofin da ya kamata kada a samu wannan sifar tare da su amma sai aka samu tsoho galibi an fi samun shi da gujewa duk wani abu na sha'awa domin akwai raunin sha'awa tare da shi to amma duk da haka ya kasa mallakar kansa haka nan mutumin da yake da sarauta bayan sai ya yi wa mutane ƙarya ba domin shi ke da mulki a hannu kowa tsoronsa yake ji to me zai sa kai ƙarya yi tsoro ya sa kai ke sa kai ƙarya to haka nan wanda yake baya da shi kuma ya dinga girman kai to saboda me to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya hada zuhudu cikakken zuhudu domin Allah ya ba shi duniya sannan bai sanya duniyar a zuciyarsa ba Allah ya haɗa masa ihsanul aghniya wa sabrul kyauta da ihsani na masu wadata ya kuma sanya masa haƙuri na marasa shi duka biyun Allah ya haɗa masa yana ihsani irin na masu wadata yu'ti ata'a man la yakhsha al in yana kyauta kyauta yake ta wanda baya jin tsoron talauci kaga sai wanda ya kai matuƙa a kuɗi a wadata yake irin wannan daga yana fidda kuɗi yana kyauta da su da ɗai kamar baya kawo talauci a zuciyarsa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ka ga dama ka lissafta shi cikin fuƙara saboda duniya bata ja shi ya zame ba bai sanya kansa cikin waɗanda suke tafiyar da jin daɗinsu a nan duniya ba ya yaƙi kansa a kan haƙuri ya wadata ya wadata da abin da yake ne kafaf abin da yake daruriyat abin da yake larura zai buƙace shi shi da iyalansa su ci sannan kuma in ka ga dama za ka iya lissafa shi daga cikin mawadata masu kuɗi wanda Allah ce wajen daga a'ilan fa'aghba in ka ga dama kuma sai ka kira shi cikin masu wadata domin ya wadatu ga barin dukkan halitta sannan kuma ga karamci ga kyauta ga ungo ga bayarwa ga sakin hannu har aka sifanta kyautarsa da cewa a ne liman la yakhsha saboda haka yake addu'a ko da yaushe Allahumma ja'al rizqa alim alim ali Muhammadin kafafa a wata ruwayar kutar ya ubangiji ka sanya arzikin iyalan Muhammad ya kasance kafafa abinda zai rike musu bukatunsu na, na, na, na larura bukatunsu na, na yau da gobe abinda ba zai sa su su bukaci su kaskantar da kansu ga wani ba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana aisha take cewa har ya bar duniya wa ma bi amin khubzin wa lahmin marratayn fi yau bai taba cin nama da gurasa ya koshi sau biyu ba a yi sai da tuna aisha ta ce akan yi wata biyu ba mu ɗora tukunya ba a gidanmu ba dan ba su da shi ba A'a, suna da shi lakinnahu yu'thiru ashabahu ala nafsi kamar yadda sai da Aisha ta ce ba mu taba koshi ba ba kuma dan ba mu da ba da mun ga dama sai mu ci mu koshi ni ta ce amma manzo sallallahu alaihi wasallama yu'thiru ashabahu ala nafsi da an kawo ya duba ya ga wanda bai da shi sai ya bashi Na dan bai da shi ba saboda haka ya bar duniya bai bar dinari ba bai bar dirhami ba bai bar bawa ba bai bar baiwa ba bari ma ya mutu silikensa yana hannun wani bai yahudi a matsayin jingina saboda bashin da ya karko a gurinsa na sa'i talatin na alkama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai guje wa cin abu mai daɗi ba bai ce ba zai ci mai daɗi ba bai ce ba zai sha mai daɗi ba abinda dai baya yi shine ba zai ce ko babu ba sai ya nemo shi duk inda yake ko ta halal ko ta haram baya wani yadda Allah ya sifanta shi ya ce ya ce wa ma ana minal na to la ya takallafa shai'a amma in ya samu yana ci kana kulun lah wa yuhibbuhu wa yatlubuhu annabi yana cin nama yana son ya ci nama yakan ce a kawo masa nama kamar yadda yake son alewa yake shan zuma wani lokaci ya haɗa zuman nan da mai da gari ya dafa ya ci shi da sahabbansa yana shan nono yana son ruwa mai daɗi mai ɗanɗano yana yana abin nan wannan duk sifofinsa ne da suka zo a cikin shama'il shama'il muhammadiyya ka duba shama'il muhammadiyya na tirmidhi ko ashifa na qadi sun kawo wannan wani lokaci yana cin rudabi yana cin kankana wato kayan marmari yana ci haka nan a wajen tufafi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sanya ado yana son kaya masu kyau har yana cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ki wata rana yana cikin sahabbansa su yake gaya musu cewa la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman ولن يدخل ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر wanda duk yake da gwargwadon ƙwayar komayya da imani a zuciyarsa ba zai shiga wuta ba malamai suka ce ana nufin ba zai shige ta shiga ta dindindin ba ta yi Allah ya shigar da shi saboda laifinsa amma dai ma'aluhu ila janna karshe dai sai ya tafi aljanna sannan ya ce sannan kuma wanda yake da kwatankwacin ƙwayar komayya na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ma'ana ba zai shige ta ba ibtida'a karan farko ba zai shige ta ba sai ya je an wanke wannan girman kai a cikin jahannama sannan a dawo da shi aljanna to sai wani mutum ya ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana hatta zakara ilaqata na'li ilaqata asahu ce ya rasulullah dayan yana so ya ga ya sa tufafi masu kyau ya sa takalma masu kyau ya yi ta faɗar abubuwa masu kyau ya gyara kansa ya shafa mai yana kisheki har hatta abin da zai rataye sandarsa sai da wannan mutum ya faɗa yana so maratayin sandarsa ya zama mai kyau ne sai ya ce da shi a hal hal hada min alkibar wannan yana daga cikin girman kai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la laysa min al fi shai, inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibaru batarul wa ghamtun nas ce wannan baya daga cikin girman kai domin Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau yana son ya ga kyau shi abinda ake nufi da girman kai batrul haq a gaya wa mutum gaskiya ya ke yarda da ita ya yi jifa ya tura gaskiya da kuma wulaƙanta mutane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sanya kaya masu kyau sutura masu kyau wanda ya samu yakan sanya ta auduga yakan sanya ta ta wanda aka saka ta da gashin dabbobi duk yakan sanya amma ya fi son asaubul habira wasu riguna ne da ake kawo su daga yaman ya fi sha'awarsu kuma yana so ya ga ya fito da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa a jikinsa inna Allah yuhibbu abdan idza an'ama alaihi an yara athara ni'matihi Allah yana san idan yayi wa bawa ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da shi annabi ya faɗi wannan hadisi yayin da ya ga wani mutum ya zo duku duku ya zauna cikin duku duku ya kisa mai kyau ya Allah ce kai ba ka da komai ne ya ce ai shi bai wadata ne ce me me kudin da kake da shi ya ce yana da rakuma yana da dabbobi yana da shanu yana da amma kuma ya ƙi yadda ya sa mai sutura mai kyau shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa cewa Allah yana so idan ya yi maka ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da kai amma bi ni'imar rabbika fa haddith a ganta tare da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai yi baki ko zai shiga cikin jama'a yakan sa tufafinsa masu kyau ko zan zai tafi sallar juma'a yakan sa ahsana thiyabihi tufafinsa masu kyau yakan taje kansa har har yana itikafi yakan meko kansa ta ta wundo na na Aisha tana taje masa kansa yakan shafa mai yakan sa turare yana daga cikin abin da ma yake sha'awa turare yakan gyara gemunsa yakan yi amfani da madibi ya ga cewa yadda ya gyara gyaran yayi sannan kuma yakan shafa mai yakan sa ainihin a kwalli annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan shine zuhudinsa wannan shine zuhudu na hakika shine zuhudu na gaskiya Allah ya ba wa mutum duniya bai sanya duniyar a zuciyarsa ba shi yasa da aka tambayi imamu ahmad game da mutumin da yake da dinari dubu dinari dubu kudi ne mai yawa a wancan lokacin kama ce yana da miliyan goma hal ya kuru zahidan a cewa mutum wannan dan zuhudu ya mallaki miliyan goma imamu ahmad ya ce na'am bi sharti allah ya faraha iza zadat wala yahzana idza naqasat da sharaɗin kada idan ta kare idan ta karu ya fi kowa murna <laughs> kuma in ta ragu ya bakin ciki ya ji da ƙaruwar da raguwar a zuciyarsa duk daya Wataƙila wajen wajen raguwar da danda amma wajen ƙaruwar nan wanne zai fi wahala eh? an ce kada idan ta karu kai farin ciki kada idan ta ragu kai bakin ciki ni ina ganin na farkon na fi dan wahala na karuwan nan da wuya a ce ka samu karuwa din na ko baka dan nuna farin ciki bakin cikin a iya ta iya mai juriya amma karuwan nan fa ya fi wahala to wani abin da yake nunawa shine ya fitar da duniyar daga zuciyarsa shi yasa Ibnul mubarak abdullahi Ibnul mubarak al-khurasani yake cewa az-zuhdu an tazhada fi dunya bi qalbika zuhudu shine ka guje wa duniya da zuciyarka ka guje mata da zuciyarka ba wai ka ki neman ta ba ba wai ka ki tara ta ba a aka ka yadda ta shiga ta shiga ta shiga ta shiga ainihin zuciyarka shi yasa ibnu taymiya da ya kawo maganar zuhuri imamun zuhuri yana da ta magana tana cikin cikin cikin musannaf na ibnu abi shayba da shu'abul iman na baihaqi zuhuri ɗaya ne daga cikin manyan a'imma na musulunci yana daga cikin eh, malaman imamu malik kuma manya-manyan malamai da aka yi a madina yana cewa azahidu fi duniya man la yaghlibu al-halal shukrahu wala al-haram sabrahu mai gudun duniya shine wanda halal ba zai rinjayi godiyarsa ba haramun kuma ba zai rinjayi haƙurinsa ba yana nufin duk irin wadata da Allah maɗaukakin sarki zai bashi da irin dukiya da Allah maɗaukakin sarki zai kwararo masa wannan ba za ta wato tsetare ko ta shallake ko ta fi ƙarfin godiyarsa ba to zai ci gaba da yin aiki na da'a wanda aikin zai biya godiyar wannan halal din da aka yi masa har da ƙari sannan kuma haƙuri zai zama mai haƙuri lokacin da ya rasa haƙurin ya fi ƙarfi ba zai wato haram ba zai fi ƙarfinsa ba har ya fada cikinsa haƙurin zai fi ƙarfin haram ɗin don haka ya guje wa haram shi yasa wasu malamai suke cewa zuhudu shine ka guje wa haram ka guje wa haram shine az-zuhdu fi az-zuhdu an al-haram az-zuhdu an al-haram sannan az-zuhdu fil halal da haka kalmar fi da an yana da kyau a san inda ake amfani da ita wani suke az-zuhdu an duniya ba an duniya ba az-zuhdu fi duniya wanda ya samu amma duk da haka wannan samun bai iya yi masa tasiri ba bai iya canza masa alƙibla ba ya zama yana kan turba shi ne wanda zai nuna cewa ya yi bajinta ba wanda ya rasa ba ba wanda ya rasa ba to da shi ne zuhudu na haƙiƙa saɓanin yadda wasu ka suranta zuhudu ɗin shi ne a zauna cikin datti a zauna cikin ƙazanta a zauna cikin yunwa a zauna cikin tsiraici idan ka je ka duba littafin ya ulumuddin na gazali Allah ji kansa da rahama ya tattara waɗannan abubuwa kwashe-kwashen ya zuba a cikin iya ulumuddin amma daga baya shi da kansa duk yayi nadama domin a ƙarshen rayuwarsa ya rungumi sahihaini bukhari da muslim da su ya mutu to amma tarkacen yana nan wasu ba su da abin tallatawa sai wannan tarkacen wato yana sifanta yadda ya kamata ka ci yunwar da ya kamata ka ci wa abinci a cikin iya ulumuddin ya kawo maganar waɗansu da suke cewa idan wato mutumin da zai ci abinci saboda bukata ba don saboda san duniya ba shi ne mutumin da idan ya tofar da yawunsa kuda ma ba zai hau ba wato lokacin da ka tofar da yawu kaga kuda bai hau ba to alamar yanzu kana bukata ma'ana bakinka babu wani abu mai maiko wanda har kuda zai bukaci in ba haka ba to ka yi ci na 'yan duniya to kaga wanda suna cewa kullu faqirin la yahsulu lahu ju'un wala urur fa huwa min abna'id dunya laysa lahu fi tariqil fuqara nasib domin suna kiran kansu fuqara wato masu sufanci ce duk sufin da ba zai zauna da yunwa ba ba zai zauna da tsiraici ba to dan duniya kaga yanzu aka ce wannan magana ta su aka duba su fahimu na yau kaga da duniya ne sun fi ka koshi kullu faqirin la yahsulu lahu ju'un wala uru fa huwa min abna'id dunya laysa lahu fi tariqil fuqara nasib ba shi da rabo a hanyar sufaye zuhudin sufaye ma har ya wuce nan ba wai ita duniyar ba har lahirar ma a guje mata kamar yadda sha'arani abdullawabu sha'arani yake cewa a zuhudu fi hudud da wal akhirah ka guje wa duniya ka guje wa lahira ka guje wa duniya ka guje wa lahira wato duk ni'imar da Allah yake faɗa din nan ka ji baka su ka ji ba san aljanna ,baka san wurin aini tsuntsayen nan da ake magana duk ka ji ba ka san to a lokacin nan ka ci kaɗan zuhudu wani ya zo ya ji mai karatu yana karanta wannan aya da take maganar abin nan mutanen sahabbai a yakin a yakin Uhud lokacin da wasu suka raja suka buga nima wasu kuma suka tsaya ana yakin da su minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sai ya tsalle ya ce fa aina alladhina yuriduna Allah ci subhanallah waɗannan an ce suna son duniya waɗannan an ce suna son lahira ina masu son Allah guda a cikin su ba na kwarai <laughs> aina aina aina man yuridu Allah aina man yuridu Allah har ta kai wani yana bugar kirji yana caya ubangiji har idan ka san ina tsoron azabarka to ya ubangiji ka azabta ni da ita in ka san kuma ina son rahamarka aljannar ka ya ubangiji ka haramta mu wai wannan shine cikakken zuhudu kaga duk wannan an kauce wa hanya wanda duk ya karanta sirar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda ake kira zuhud ya san menene zuhud annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama larabawa ba su yi wadata ba sai da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi a cikin su talakawa a dalilin sa ne suka samu wadata a dalilin sa suka yi kudi har aka kawo kudi daga Bahrain wurin da ake kiran shi al-ahsa a yanzu a arewa abin nan a gabashin a gabashin Saudiya sahabbai suka ji an kawo an kawo sai suka cika masallaci da asuba to shine manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake gaya musu cewa kun ji labarin abu ubaidat ibn jarrah ya kawo kuɗi ko suka yi shiru ya ce to mal faqru akhsha alai mal faqru akhsha alai ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم فما أهلكتكم ce ba talauci nake je muku koro ba Allah zai buɗa muku zai koda muku zai ba ku wadata abinda ne nake jin tsoro a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku shiga gasa wajen tara duniya ku manta Allah kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka shiga gasa a wannan fage duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka su saboda wadata ta samu sahabbai ta samu sahabbai abu huraira ta da kuka ana faɗar tarihinsa cewa yana yana yana zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci in manzo Allah ya ce ya zauna da yunwa har ma wani lokaci saboda yunwa yana faduwa yana suba saboda yunwa har a zo ana tsammanin ko ya ma mutu ana dan tura da kafa a ashe ba mutuwa ba yunwa ce daga ƙarshe kudan cewa yi abu hurera kudan cewa yi ba wai a cikin wannan talauci ya gaba ba kasa ana magana sufa sai a ce ashabu sufa wai wasu nan da suke zaune a masallaci sai an ce an kawo musu wannan neman ilimi suka fito da suka samu ilimin suka zama wani abu ba wai zama suka yi ta cikin talauci ba abu hurairah yana cikin su amma da ƙarshe kuɗi ya auri wata mata ana ci da ita busra ita ba mai kuɗi suka haifi 'ya'ya to amma ƙarshen labarin abu hurairar ba a faɗa sai farkon da ko ba haka bane saboda haka dai zuhudu shine kada ka bar duniya ta kankane zuciyarka ka ɗauki duniya ɗin nan wani guri ne da aka zo kasuwanci aka zo ayi yi abinda ka ribata da shi ne za ka moru a wajen ubangiji wannan shine hakikanin zuhudu Allah madaukakin sarki ya samu dace ya mana gandakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi